kai kuma daga ina kai daga ina waye baka izinin shigowa gidan ta ina maka shigo tukuna kai kuma kai kuma asuwa kare da gudun layya waye kai na ce kai waye kai kai gidan tambaya waye kai ni mai gadin nan gidan ne kai waye kai daga ina ka zo ta ina maka shigo ta sama na duro kai mun ihu ka ce ga barawo na ce ka sama na duro kai min ihu ka ce ga barawo tun da kai tuwo ne a idan ka lusari ne kai kai kin dirmo ne kai na ga alama duk yadda aka yi kasha koko ba gaya ba ka da hankali ah, shi yasa kake min gani gani kenan kamar yadda kake a cikin gidan nan kawo ka aka zaman masu gidan kake haka kazalika ni ma haka au kada ka ce min kai ne kukun da alaje ya kawo nan gidan kai ni ne kuku ɗare kwa kai me aikin ka nan gidan ban na gaya maka cewa kakka kara gaya mun kuku ba an kai ne kukun da alaji ka nan gidan ba na gaya maka ta gaya mun kuku ba an gaya maka kuku mai dafa abinci me aikin ka nan gidan ni ne mai garin nan gidan duk wanda zai shigo nan gidan dole in sani sa dole in san sa ashe baka da mutunci baka da mutunci kai kana da hankali ni kaje gaya ban da mutunci an gaya maka ni kaje gaya ban da mutunci an gaya maka ka san abin da kaje wasa nake ma na ce wasa nake ma da na samu wannan takalmin a baki an sa maka da na samu wannan takalmin abin an sa ma da sama ma kai kai sabu ne ma ko ba kai kai kai a tarihi ba taba zuwa yana a rera mu hankali ba wa kai ba a ko ni mara kunya da nan da rera mu hankali ni kai wa ina daidai da kai kai banza kima ta da daraja ta kai mu amma ka tafi wani za ka kawo kana tafiya wani za ka kawo wa kai kamara. amma ne ka ni kamara tunani kaje ba za ka maru ba ne ka tsara ba za ka maru ba ne